وإن لنا للآخرة والأولى kuma tabbas rayuwar lahira da ta duniya ta muci muna sarrafa su yadda muka ga dama kuma babu wani mai ikon hakan wadda ba mu ba